أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة من مدسادوا ونن يمجينا 17 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 7 ga watan 11 shekara 2017 ta miladiya wannan darasi namu shine zai zama darasi na 33 a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka a riyadus salihin na al-imam yahya ibn sharaf an-nawawi rahmatullahi alaihi yau za mu tashi babun fil muhafazati alal a'mal babi na goma sha biyar kenan babi akan wato kiyaye ayyukan aiki wato kiyaye ayyukan ibada wato kula da ah, ayyukan ibada da kiyaye su a ah, mutum ya zamanto wato ah, ya tsare ayyukan da yake yi na ibada bai daina ba ba ya yi bai bari ya yi ya bari ƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce alam ya anilin ladina amanu an tafsha a kuluhun da wa ma na zalamin alhaƙi wa la kuno kan ladina hutu kitabar min ƙablu fa fala alaihi mul'amadu fa Allah ta'ala ya ce yanzu lokaci da yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatansu su yi an da kai su yi su tsorata saboda tsoron saboda ambaton Allah da kuma abin da ake saukar musu na daga gaskiya kuma lokaci bai yi ba da ba za su kasance sun zamanto tamkar waɗanda aka ba su littafi a gabani ba waɗanda lokaci ya yi tsawo a gare su tsakaninsu da manzanninsu sai zukatansu suka ƙe suka ƙe kashe to maksudi shahidi a nan kekashewar zuciya saboda nisa da zamanin annabci da kuma saboda rashin wato wa'astuwa daga ambaton Allah da kuma rashin wa'astuwa daga abinda Allah ya saukar a cikin alkur'ani da daga gaskiya duk wanda jinsi ne na kyawawan ayyuka wanda su ne idan mutum ya basu to sai da tafiya da lokaci yana tafiya yana tafiya sai zuciya ta ke kashe wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wa qaffayna wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'batan wa rahma wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alayhim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha Allah yace wa qaffayna bi Isa ibn Maryam kuma muka biyo baya wato muka biyo waɗannan manzanni da suka gabata muka biyo su da Isa dan Maryam muka ba shi injil muka sanya tausayi da jin kai a cikin zukatan waɗanda suka bi shi da kuma rahabaniyanci da suka kirkiro shi ba mu rubuta shi a kansu ba amma sun yi shi ne illa ba mu rubuta shi a kansu ba sai dai don neman yardar Allah suka fare shi to fa ma ra'auha haqqari ta ba su kiyaye wannan rahbaniyancin ba inda ya cancanta su kiyaye ta to ka ga rashin kiyaye wasu shine sun ɗaukan ma ibada ko ba su kiyaye ta ba to haka Allah ya zarge su akan nan wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankaka kada ku zamanto tamkar wadda ta warware kadinta bayan ta kada shi yayi karfi ku warware shi ya zamanto gunduwa gunduwa guntu guntu musa wannan ayar kamar yadda malaman tafsiri suka ce tana janyo hankali ne ga wata mata mai tabin hankali a makka wadda za ta wuni tana yin kadi ta tara auduga ta wuni tana yin kadi in yamma ta yi duk abin da ta kada na audugan nan sai kuma ta je ta rinka tsuntsun kashi duk abin da ta wuni tana yi sai ta tsuntsun kashi abin da ta yi ta warware to shine Allah ya ce kada ku zaman to tamkar wancan ya zaman to kun dauki kun daukan makanku mu'amala da Allah ku dawo ku warware ta ku dena to kaga shine dalilin kawo shi nan wato tsare ayyuka yana daga cikin abin da Allah ya umarni da shi tun daga shi ya ce kada mu yi abin da zai zama mun rusa ayyuka mu mun dena wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kuma ka bauta ma ubangijinka har sai yaqini ya zo maka shine mutuwa har sai mutuwa ta zo maka wato babu lokacin da za a ce kai yau bar mu dan huta yau bar mu dan huta mu a kullun sallah sallah sallah yau bar mu dan huta mu dauki hutun sallah babu zancen wannan aikin Allah tun abin da aka halice mu dan shi kenan dan mu bauta masa ba dan mu ci mu sha mu ji dadi ba an halice mu ne dan mu bauta ma Allah saboda haka mutum Allah ya ce to ka dawoma ka bauta ma ubangijinka har sai yaqini ya zo maka yaqini shine mutuwa domin shine tabbas duk wanda ya mutu ai ya zo masa yaqini ya zo masa abinda da da labari yake ji yanzu ya gani da idansa mala'iku da da labari ake gaya masa mutuwa ta zo masa zai gansu da idanunsa zai gansu lahirar da ake ta gaya masa labarin ta in ya mutu ita can zai tafi da idanunsa to shine yaqinin ba wai yaqini ana nufin wani matsayi ne da mutum zai taka ba kamar yadda wadansu suke cewa wato wai in kai tabotar Allah ko kuma in kai in kai wata riyaza wato ka ka sanya kanka a cikin wani hali na rashin cin abinci da yunwa da zama cikin duhu da waɗansu a a a waɗansu ayyuka na ibada wanda za ka ɗauka ka yi to za ka sami yaƙini in ka sami wannan yaƙinin to shi kenan kuma duk wani takalifi ya faɗin maka dama mai sa ake bautar Allah ai don a sami yaƙinin ne to ka samu to raka duk wani takalifi ya faɗi sai ka daina bauta ya eh a ba wai ya mutu ba wai su yaqinin ba su fassara shi da mutuwa ba sun fassara shi da shine samun ilimi na yaqini wai ka san wato ka san Allah yanda ya cancanci a san shi saboda haka sai su ce duk wanda ya samu wannan sani na Allah ya taka wannan matsayin to shari'a ta fada a kansa bautar Allah ta fada a kansa wannan bata ne eh wannan bata ne sun fassara mummunan fassara suka yi ma wannan al-yaqin na'am to ayoyi kenan wa ammal ahadith su ka hadisai fa minha hadithu aisha daga cikin su akwai hadisin aisha ummul mu'minin wa kana ahabba ad-dini ilayhi ma ma alayhi sahibuhu mafi soyuwar addini ga Allah shine wanda ma'abucinsa ya dawwama a sa, wanda ma'abucinsa ya dawwama a sa ma'ana ba yayi ba ya dena yayi ya dena وقد سبق في الباب قبله حديث يا غباتا a babin da ya wuce a wancan ba a babin da ya wuce na wato ababin babin al’irtisadu fil ibada mun karanta hadisin nana na aisha umar mu'mini na radiyallahu anha wa'an umar ibn al-khattab an karbo daga umar ibn al-khattab amirul mu'minin radiyallahu anhu Allah ya dade shi qal ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama an hizbihi min al-layl duk wanda ya bacci gabarin yayi wato hisb dinsa wato wurdinsa na dare alhisb shine abinda mutum ya tsara ya raba ma kansa yake yi na sallah ko zikiri ko karatun alkur'ani shi da ake ce ma alhisb duk wanda ya bacci bai yi wurjinsa na dare ba aw shay'in minhu ko bai wani bangare daga gare shi ba faqara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati adh sai ya karanta wannan wurdin nasa tsakanin sallar asuba da sallar azhar kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl za a rubuta shi a gare shi tamkar ya karanta shi cikin daren rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi to kaga wannan ya nuna cewar na farko ya nuna muhimmancin mutum ya sami hisbi. Hizb an an rubuta alkur'ani izifi izifi saboda ma'anar izifi wanda ka daukan makanka zaka dawwama akan karanta shi kullum to alhizb abinda ake nufi shine abinda ka raba makanka a wanda zaka rinka dawwama akan sa kaga wannan hadisin ya nuna cewar soyarwar cewar mutum musulmi ya zama to yana da hizbi yana da wurdi shi wanda muke ce ma wurdi amma mu yawanci wurdi abinda muke daukan wurdi shine wato zikiri wanda mutum zai dauka yayi eh, istighfari eh, subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illallah wa la sharika lahu kowanne da adadi wanda zai dawwama akai ana mu haka muka dauka to amma ba zikiri ne kadai ba wurdi zai iya zamantowa na zikiri din da na sallah da daddare da na karatun alkur'ani da na sallah ma ta rana to idan mutum yana da wurdi da yake yi da daddare alal misali ya daukan makansa kullun da daddare zai yi izufi biyu na karatun alkur'ani a cikin sallah to kaga ya nuna mana cewa mutum ya samu kansa wurdi wanda zai rinka yi da daddare wanda zai dawama a kansa saboda wannan ne zai sanya mutum ya bi ɗabi'ar mutane na kirki mutane salihai don al'adar mutane salihai ne cewa babu wani salihi da za a gani ba ce ya ɗaukan makansa wurdi wanda ya dawama a kansa to wa asalin wannan asali wannan hadisin abinda na sayyidina Umar abinda yake nuna kenan dan ya ce wanda yayi bacci bai karanta wurdin sa to kaga ya nuna cewar kenan ya kamata a ce mutum ya samu wurdi dan ana magana da masu wurdin ne to wanda ba shi da wurdin kaga shi bai shigo cikin wannan ba ba kenan to tunda har an yi magana a kansu ya nuna kan cewar an so aikinsu don haka mustahabbi ne kowane musulmi ya zamanto yana da wurdinsa wanda yake yi na karatun alkur'ani ko zikiri ko sallah wanda zai rinka yi na dare da na rana to ya ce wanda ya yi bacci bai yi wannan wurin nasa ba na dare kamar alal misali mutum ya ɗaukan makansa duk dare zai rinka karanta isbi biyu a cikin sallah sai bacci gaba ɗaya daren bai yi ba ko kuma bai yi aushen immin ko kuma dare ya ƙure masa ya tashi dare ya ƙure maimakon ya sami izifi biyu sai izifi ɗaya ya samu to idan ya karanta wannan wurdin nasa tsakanin azahar da la'asar tsakanin asuba da azahar to tun daga bayan sallar asuba har sallar azahar to za a rubuta masa kankar yayi da daddare to kaga wannan idan na sallah ne kaga ba zai yiwu ba yayi bayan sallah asuba sai in bayan rana ta fito to daga fitowar rana zuwa sallah azhar idan na salla ne in kuma na tilawa ne kawai wanda zai karanta yayi tilawa yana kallon alqur'ani to kaga shi tun daga bayan sallah asuba in bai samu na dare ba to sai ya rama shi to wannan hadisi asali ne na kan cewar abinda mutum yake na nafila duk da ba dole bane idan ya kubce masa saboda wani uzuri to ya rama shi ya rama shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi a nafilar wataran da yi nafila kafin sallah azhar ba saboda baki sun zo masa afwan bayan sallah azhar kai eh bayan sallah azhar ne bai yi ba sai yayi ta bayan sallar la'asar aka ce mun ganka kana sallah da ba ka yi sai ki cewa baki yi suka shagaltar da ni ban yi ta ba shi ne nake yi shine har ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dauki aiki to yana dawwama a kansa yana daga cikin dawwama din idan mutum abin ya kubce masa ya rama shi to kaga wannan shine muhafaza alal a'mal kiyaye ayyuka wato mutum ya zamanto in kana yin aiki to zaka tsare shi zaka kiyaye shi to wannan ya nuna cewa kaga dai ibadar da mutum yayi a cikin dare ta tafi tsarki tafi daraja musamman in a ƙarshen dare ne tunda Allah su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana saukowa zuwa saman duniya a ƙarshen dare ya ce akwai mai nema in bashi akwai mai roƙo in shi biya masa bukatarsa akwai mai neman gafara in gafarta masa to kaga wannan sa'ar ita ce sa'ar da ta kowace alkhairi saboda samun kusanci da Allah to amma idan mutum bai same ta ba saboda wani uzuri to idan ya rama a wannan lokacin da aka ambata daga sallar asuba zuwa sallar azhar to za a bashi ladan aikin nasa saboda haka kun ga wannan ya nuna kan cewa wannan lokaci lokaci ne na rama wurdin dare wanda ya kuce ma mutum na'am wazifa ita ma duk ma'anar ta kenan wurdi domin alwazifa shine aikin da kake dawama a kansa shi yasa ake kiran aikin aikin dan albashi wazifa larabawa wazifa suke ce masa aiki aikin albashi ba wazifa suke ce masa <laughs> saboda kullum za ka je ka ta makanka kanka kullum za ka je ka dawo hmm. ya usman barakallahu fi na'am wa an abdullahi bin amr bin al-as daga abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma da Allah ya dade shi da shi da babansa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan ƙalali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun ya abdullah ya kai abdullah la takun mithla fulan karka zamanto kamar wani wani dinnan ba ambaci ba wani ne ba wato karka zamanto kamar wannan wanda za a ambace shi anan kana yaqumul layla fataraka qiyamal layl ya kasance yana tsayuwar dare sai ya dena ya bar tsayuwar dare ya bar sallar dare karka zamanto kamar wannan to kun ga wannan shi yasa kamar yadda muka ce Abdullahi bin Umar bin Amr yayin da girman shekaru suka zo masa ya zamanto a rauni ya zo masa na sufa ayyukan da ya bar da ya bar yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari zai yi ya zamanto ya kasa barin su saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa karka zamanto kamar wani yana sallar dare ya dena to kaga wannan ya nuna mana cewar kar mutum ya zama yana da wannan mummunan misali da zama to kana da wani aiki na ibada da kake ka zo ka dena sai wata ran ana magana kashe ka ta fa wallahi da in fa na zauna da duk a kullum a duk mako sai yi sauka a duk mako sai yi sauka amma yanzu ka gani harkoki ma na shugo a biya gagara sai yi wata biyu ba yi sauka ba sai ka zama to irin wannan shi yasa sai ka dauki daidai wanda za ka rinka yi ko kuma da da ba ya mulle ba ta kuce mu amma yanzu al'amura ka sa to ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya to haka na'am wa an aisha anha daga aisha Allah ya dade ita qalat tace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatatuhu salatu min al-layl min waj'in aw ghairi Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan sallah ta dare idan sallar da yake yi da daddare ta kubce masa min waje'in saboda wani ciwo da yake wato rashin lafiya au gairihi ko waninsa salla minan nahari fintai ashirata raka'a sai salla raka'a goma sha biyu da rana muttafaqun a rawahu muslim shi wani hadisin muslim ya rawaito shi wato idan annab sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah da daddare ba saboda wani uzuri ne uzurin tace rashin lafiya ko waninsa a wata riwayar ya ce ta ce ko bacci ko bacci ma uzuri ne inda wannan baka da iko akan akan akan idanka eh, ne ba har a wani hadisin ake sa sadaka ce da Allah ya mu mutum ya ba mutum bacci din to sai ya salla raka'a goma sha biyu to wannan ya nuna cewar anan wannan ya nuna cewar kowa da yake da wurdi idan bai yi ba da daddare to raka a goma sha biyu zai yi kowane irin launi ne na wurdin nasa ko mai yake ne a zahir abinda wannan hadisin yake nufi shine sallar da annabu sallallahu alaihi wasallam yake da daddare raka a goma sha biyu ce mutum da da rana ba za lokacin sallar wuce ba ne to ba zai yi raka'a goma sha ɗaya ba Tun da zai zama to in yi raka'a goma sha ɗaya ya rushe wutarin rana da magariba ita ce take cika wutarin rana raka'a uku to sai ya cike ɗayan ya zama to sha biyu so da idan wurdin mutum shafa'i da wuturi da yake yi raka'a bakwai ce raka'a nawa kenan zai yi shi takwas idan raka'a uku ce raka'a sai ya raka'a uku to wannan shine tawilin da yake a mafi istiqama a mafi kusa da fahimtar ma'anar hadisi Babu fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha babin da yake a cikin yin umarni da kiyaye sunna da kuma ladubban ita sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam a sunna ana ana nufin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam asalin ma'anar sunna hanya ta ce ma'anar sunna wato al'ada al'ada wadda mutum yake a kai ko kyakkyawa ko mummuna ana ce mata sunna to amma an aka yi itlaƙinta aka ce sunna sunnar to ana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam al'adar annabi abinda ake dangantawa ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na zance ko aiki ko abinda aka yi a gabansa ya tabbatar ko kuma sifa ta ɗabi'arsa hmm, kamar sirarsa a ce ya kasance mai yalwa ne wannan sunnas mai yalwar kyauta ne ya kasance mai haƙuri ne to wannan a duk yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan babi zai yi mana zai kawo mana ayoyi da hadisai da suke kwadaitarwa akan da suke tabbatar da da suke zuwa da suka zo da umarni na Allah kan abu sunna a tsare ta a kiyaye ta da kuma menene ladubban ita sunna da wannan babi yana da muhimmanci saboda waɗanda a cikinsa ya kunshi hujjoji da yake nuna cewar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam binta wajibi ne kuma ya nuna kan cewar waɗanda suke cewa alkur'ani kaɗai za su bi ba za su bi hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun kauce hanya sun kauce hanya domin ba su bi alkur'anin ba da suka ce alkur'ani kaɗai za su bi to inda alkur'anin suke bi da sun bi sunna amma yadda ya zama to ba alkur'anin suke bi ba sai zama to ba sa bin sunna kamar yadda za mu gani a cikin ayoyin da za a kawo qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu abinda manzan abinda manzo ya baku ku karba abinda kuma ya hane ku daga gare shi ku hanu wannan kun ga ya nuna sultanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ar-rasul ana nufin manzan abinda manzan ya baku manzan babu wani umba shi ba sallallahu alaihi wasallam sayyidina muhammad salawatullahi wa alaihi wato abinda di ya baku ma'ana ya umarce ku da shi fa zo ku rike shi kaga ba a ce sai kun je kun duba kun gani shin yana cikin alkur'ani ko baya cikin alkur'ani shin ya dace da alkur'ani ko bai dace da alkur'ani ba mutlakan ba tare da kaidi ba in dai daga manzo yake to shikenan ya samu sultani ya samu hujja haka zalika abinda ya hane ku ku hanu saboda haka duk wanda bai yi wannan ba to kaga bai bi umarnin Allah ba duk wanda bai bi sunna ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai ta kurshi umarnin sa da hanin sa kaga bai bi wannan ayar ba wannan ayar kuma a cikin alqur'ani ce to kaga bai ba alqur'ani ba kenan saboda haka masu cewa su ƴan qur'aniyun ne ɗan qur'aniyun ne ƙarya suke ba qur'ani suke bi ba domin alqur'ani inda sun bi shi ga abin da yake fara na'am wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace wa ma yantiqu anil hawa wa ma wa ma yantiqu anil hawa ya saki mai ta ayar kamata ya ce in huwa illa wahyun yuha ya kawo ayar guda biyu babu wata nuskar ko ya take a nuskar ka yawa in huwa illa wahyun yuha haka ya kamata eh in huwa illa wahyun yuha yace wa ma yantiqu anil hawa baya yin zanci baya furci anil hawa daga san rai wato daga abinda zuciyarsa ta raya masa baya furci daga san ran zuci san ransa in huwa illa wahyun yuha furcinsa ba wani abu bai zamanto ba face wahayi da ake yi zuwa gare shi duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wahayi ne daga wato wanda ya faɗa ba daga hawa yake ba daga wahayi ne daga Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da abdullahi bin amr bin al-as yazo ya same shi yace ya rasulullah ni na kasance ina rubuta komai naji daga gare ka sai mutane suka zo suka ce mun ai kai mutum ne kana magana cikin fushi kana magana cikin farin ciki saboda haka suka umarce ni in daina sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace uktub ci gaba da rubutunka wallazi nafsi yadihi la yakhruju minni illa alhaq na ratse da wanda raina yake hannunsa ba abin da yake fitowa daga gare ni sai gaskiya shi yasa ko kakaci yayi in irin wasa din nan to ba zai faɗi abin da ba daidai ba ba zai sai gaskiya zai faɗa kamar matan nan da ta zo tsohuwa ta ce za ta shiga aljanna ta annabu sallallahu alaihi wasallam ce ai babu tsohuwa aljanna sai ta koma hankalinta a tashi sai ya kira ta ya ce ai abinda wato Allah ba zai wato Allah ba zai Allah zai mai da ke ki to budurwa halin kina yar budurwa za ki shiga aljanna mana a cikin aljanna babu wanda yake tsoho sai ta dauka kan cewa to ita yake ba ta shiga ba to kaga ai wasa yayi mata amma kuma abin da ya faɗa na kakaci din gaskiya ne gaskiya ne to haka yake sallallahu alaihi wasallam zai yi kakaci zai yi hira da sahabbansa amma ba abin da zai faɗa sai gaskiya Allah ya yi gaskiya wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ce ne in kun kasance kuna san Allah to ku bi ni Allah ya so ku kuma ya gafarta muku zunubi ya gafarta zunubanku a gare ku aka ce ya faɗa saboda a ɗauki muhimmancin magana shi yasa aka ce ƙul ce ne da abin da ka ji gashi dai alƙur'anin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wa mutane yake yi shi amma duk da haka a cikin alkur'ani za a ce gaya musu faɗi ce ne don a nuna cewa abinda wannan abin ya biyo baya na da aka ce masa ce ne din yana da muhimmanci domin ko wannan ka'ida ce asali ne cewar in dai kuna son Allah to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ne musu ku bi ne Allah ya sai Allah ya so ku kuma ya gafarta muku zunubanku wannan ya nuna kan cewar dukkan hanyar wanda yake dukkan hanya zuwa ga Allah in dai mutum da gaske yake akan soyayya yake ga Allah in ya kauce ma hanyar biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to ya kauce ma hanyar soyayyar Allah ba zai samu walicin Allah ba ba zai samu soyayyar Allah ba matsawar ya kauce hanyar biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan ma yana daga cikin abin da ya nuna wato girman sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai da'a a gare shi yanda wato kenan duk wani dai kana son hanya da za ta kai ka ga Allah to babu wata hanya sai ta hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan nan kuma gashi ita ce sanadiyar samun gafara Allah hmm. ka samu soyayyar Allah sannan kuma ka samu gafara daga Allah wa qala ta'ala kuma an madaukakin sarki yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wallahi lallai kuna da abun kwaikwayo kyakkyawa a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda ya kasance yana kaunar Allah kuma yana kaunar ranar lahira wato in kuna son samfur model wanda za ku bi ya zamanto ne abun kwaikwayonku abun koyinku to wannan abun koyi yana cikin yana wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kuna tsoron kaunar Allah da ranar lahira Eh, to wannan kaga tsarkakewa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa hanyar sa kakkiya ce kyakkyawan kwaikwayo sai nasa hmm. kaga shi yasa wannan asali ne kan cewar duk wani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ka bi shi kai duk wani abin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka je kai ka samu hujja a wajen Allah in Allah ya ce maka me yasa kai wannan me yasa baka bincike ba ka gani ko malaman ku sun yadda ko malaman ka ba su yadda ba yace Allah ce mun kai ina da kyawun kai abin kai koyo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gashi ya tabbata ce ni ya kace sani na shi ya umarni da shi ko kuma koyi abin nan aikin sa ne saboda haka ne koyi da shi ta da hujja wajen Allah na Allah ne ya tsarkake sa sallallahu alaihi wasallam domin mu bi shi Waƙala ta'ala kuma an maɗaukakin sarki yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka an fusu bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu Ya ce wato ku tattaro hankalinku ku ji na rantse da ubangijinka ba sa yin imani har sai sun hukunta ka a cikin da. ya sassafa a tsakaninsu a cikin abin da ya wato jayayya da ta tabbata jayayya abin da suka yi na jayayya tsakaninsu sannan ba su ji ba su samu wani kunci ba a cikin rayukansu daga abin da kai hukunci kuma suka miƙa wuya miƙa wuya na gaba daya wato wannan Allah ya buɗe maganar da fala wanda yake ta ku tattaro hankalin to saboda wannan maganar ku tattaro hankalin ku na rantse da ubangijinka kafin ya faɗa sai da ya rantsuwa yace na rantse da ubangijinka wato ba za su imani ba har sai sun hukunta ka wato kenan imanin mutum ga addinin musulunci ba zai cika ba sai idan ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai hukunci akan duk abin da yake gudana tsakaninsa a cikin tsakaninsa da wata mu'amala ta sa shi fi ma shajara Abin da ya samu na sabani a tsakaninsu su al'umma saboda haka mutum ne tsakaninsa da iyayensa mutum ne tsakaninsa da makwabtansa tsakaninsa da matarsa tsakaninsa da ƴaƴansa ya zamanto wanda zai hukunta akan yi hukunci don warware wannan al'amarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi haka to shi ne ya yi imani ba kawai kuma ya hukunta shi ba in ya hukunta shi din ya zamanto bai samu wani kunci ba a cikin zuciyarsa daga hukuncin ya ce ni wannan abin bai yi ba balatana ya ce zai yi abin yanzu wanda ya ce annab sallallahu alaihi wasallam masa hukunci ya ce zai yi apil <laughs> ya yake kenan abin da ya faru kenan da wani da na umar wani mutum annab lallahu alaihi wasallam ya masa hukunci hukuncin bai masa dadi ba sai jojen wajen na umar Ya ce ga shi ga hukuncin da annabu sallallahu alaihi wasallam ya masa amma shi gaskiya hukuncin bai masa ba yana so sai na Umar ya sake duba abin ya musu hukunci Ya ce to annabu sallallahu alaihi wasallam ya maka hukunci yace eh to tsaya dakata sai shiga gida ya dauko takobi ya zo zai sare kansa ya fita a guje ya fita a guje sai na Umar ya bi shi ya koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to dai ya koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ga kenan ya jaddada imani <laughs> ya jaddada imani saboda wanda ya ce bai da hukuncin annabu sallallahu alaihi wasallam ba ya yarda sannan kuma ya sallama ya miƙa wuya miƙa wuya cikakke saboda haka waɗanda za a zo a gaya musu sunna annabu sallallahu alaihi wasallam sai ka ni da gaskiya mu wannan gaskiya mu ce mana sauri mu ba ta dace da wannan zamanin ba a ba a ce a wannan zamanin kai kaza kai kaza a da wannan ya nuna bai miƙa wuya gare shi miƙa wuya ba imaninsa ba cikakke ba ne ma'anar fala la yu'minu na ba za su imani ba ai ma'ana cikakke ba wai sun kafurta ba gaba ɗaya amma imaninsu bai cika ba ba zama to muminai sadikai ba wa ta'ala kuma maɗaukakin sarki ya yace fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan kuka yi za'in kuka yi jayayya a cikin wani al'amari to kuma yadda shi ya zuwa ga Allah da manzo in kun kasance kuna yin imani da Allah da ranar lahira in kuka yi tabani a cikin wani al'amari fi shay'in wannan shi ake cewa nakiratu fi siyaqin nafi wato kalma da ta zo a matsayin nakira kuma aka kore ta ta nuna kan cewar komai kankanta al'amarin idan kuka yi saɓani a kansa komai ƙanƙantarsa komai girmansa to ku mai da shi zuwa ga Allah da manzansa mai da shi zuwa ga Allah shi ne mai da shi zuwa ga alƙur'ani mai da shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mai da shi zuwa ga sunna tunda in baya nan za a mayar da shi ne zuwa ga sunna in yana nan ku a kai zuwa gare shi in kuma baya nan sai a mayar da shi zuwa ga sunnarsa to kaga wannan ya nuna cewar mayar da al'amari zuwa ga alkur'ani da sunna zai warware jayayya ko ba zai warware jayayya ba zai warware inda ba don haka ba ba za a ce in mun yi jayayya ba mai da shi zuwa ga alkur'ani da sunna ba inda an san cewa alkur'ani da sunna din zai dada ƙara sa rigima ta sake tarnakewa ne ko ba za a samu magani ba babu ma'ana akan umarce mu mayar da shi wannan dalili ne akan cewar in dai aka mayar da al'amari zuwa ga alkur'ani da sunna bisa ingantacciyar fahimta ba bisa fahimta ta san rai ba bisa ingantacciyar fahimta to lalle kuwa za a samu maganin duk wata jayayya hmm. to wannan kuma da aka ce in kun kasance kuna imani da Allah da ranar lahira wato kamar zaburarwa ne cewa imani da Allah da ranar lahira inda na gaskiya ne zai samu yi haka saboda haka idan mutum bai yi haka ba ya nuna kan cewar ya binciki imaninsa Da binciki imaninsa da Allah da ranar lahira waƙalar ulama malamai suka ce ma'anahu ilal kitabi wa sunna ma'anar wannan ya zuwa ga alƙur'ani da sunna saboda shi ne komarwa ya zuwa ga Allah shi ne ga alƙur'ani komarwa ya zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne zuwa ga sunna waƙala ta'ala kuma maɗaukakin sarki ya ce man yau ta'in rasula faƙad a Allah wanda duk ya bi manzo to lallai hakika ya ba Allah wannan iyakar ta kenan wanda duk yabi manzo ya bi Allah saboda ka baka buƙatar inda baka buƙatar wata tantama ko wani shakka akan cewar bin Allah kake yayin da ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace wa innaka latahdi ila siratil mustaqim siratil la kuma lallai kai. ma'ana fi fitabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle kai ya rasulullah wallahi kana shiryarwa ga tafarki mi kake tafarkin Allah wannan shaida ne daga Allah da kansa Allah ne yake masa shaida yake cewa lalle kai kana shiryarwa ya zuwa ga tafarki madaidaici shi tafarkin Allah a wannan kamar yadda ya ce ne fatawakkal alallah innaka alal haqqil mubin ka dogara ga Allah lallai wallahi kai kana kan gaskiya bayyananna mabayyaniya shaidar Allah wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace falyahzaril ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim waɗanda suke saba ma umarninsa wato su yi a su ji tsoro su shiga taitayinsu shi ne su ɗauki hadar su shiga taitayinsu an tusibahun fitna kar musiba kar fitina ta same su au yusibahum azabun ali ko azaba mai radadi ta same su wato ma'ana kenan idan mutum yana saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za a jarabce shi da fitina za a jarabce shi da fitina shi sai ka ga mutum ya shiga wata hanya shi sa waɗanda suke barin sunna suke cikin haɗari sai ka ga kawai ka ga mutum ya fanɗare ya ɗauki wata hanya daban wanda kowa ya san wannan ba addini ba ne saboda ya bar sunna daga abin kuma ya ƙi tsayawa a nan daga nan sai daɗa ƙaruwa ake ta yi har sai ya zo mutum ya zo yana yin abin da kowa ya san cewa wannan ba addinin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam to saboda me saboda saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum akan ya taba zuwa wajen imam malik yace ya aba abdullah ni ina so na dauki yace daga ina ake daukan harami na hajji ko umra yace daga dhul hulaifa daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka sai ce to ni ina so in zo daga cikin masallacin san doki harami sai ce karkai ya ce saboda me ‘yan mulamulai ne kawai na ƙara ya ce ina ji maka tsoron fitina ya ce wace fitina ce za ka same ni don kawai ƙarin ‘yan mulamulai kawai da na ƙara kuma a cikin ibada ya ce wace fitina ce ta fi girma irin ka ga kan cewar kaje kayi wani aiki mai falala wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasa yi eh? ko ba haka ba wato kayi abin da ya fi na annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce wacce fitina ce tafi wannan Tun da shi annabi sallallahu Alaihi wasallam ya shiga cikin kayansa na gida sai da ya je zulhulaifa ya dauki ihrami bai fara ibadar daga masallacin ba ai ya san da masallacin to kai kuma kace daga nan zaka fara wato shi bai san da wannan falalar ba kai abinda ka bi shi to yace wace fitina ce ta wannan sai ya karanta masa wannan aya kaga wannan sune malamai rabbaniyuna Allah ya samu akan tafarkin su wa qala ta'ala kuma madaukakin sarki yace wa kurna ma yuflafi fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma kuma ya ku waɗannan manya-manyan mataye na annabi sallallahu ya ku waɗannan manyan bayan Allah matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ambata abinda ake karantarwa a cikin dakunan ku na ayoyin Allah da hikima wato ku tuna shi ku yi aiki da shi ku tuna shi ku yi aiki da shi kaga umarni ne na wato abinda ake karantawa na ayoyin Allah da hikima ayoyin Allah shine alqur'ani wal hikma ita ce sunna kamar yadda imamu shafi'i ya fassara ta kaga wannan umarni ne na Allah Kan wato a rinka wato aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wal ayatu fil babi kathira ayoyi a wannan babi suna da yawa suna da yawa amma waɗannan ma ka duba a gani ayoyi yadda ya jero su kusan dozin wa amma al-ahadith amma hadisai fal awwalu hadisi na farko an abi hurairah radiyallahu an daga abu hurairah Allah ya dade shi Abdurrahman ibn sahr Allah ya dade shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam qal yace da'uni ma taraktukum ku kyale ni akan abin da na bakku innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim ba abin da ya halakar da waɗanda suke gabaninku face yawan tambaye tambayensu yawan tambayarsu wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da wasu ga annabawansu da wasu ga annabawansu fa idan haitukum an shay'in fajtanibu idan na hane ku daga abu ku nisance shi wa idan amartukum bi amri in kuma na umarce ku da wani umarni fa atumin humastata'tu ku aikata shi gwargwadon ikon ku muttafaqun alayhi wannan hadisin ya zo ne yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ibada ibadallah Allah ya rubuta muku hajji ku yi hajji sai wani ya ce kowace shekara ne za mu yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru sannan sai ya faɗi wannan hadisi ce ga uni ma taraktukum ku kyale na akan da abin da na barku. domin waɗanda suka gabace ku ana nufin waɗanda annabawa suka zo musu kafin mu kamar yahudu da nasara ba abin da ya halaka su innama wannan wanda ake ce mata adatul wato ba abin da ya halaka su sai yawan tambaye tambayen su ga wannan tambayar tambaya ce akan abin da yake an bar shi rara an bar shi sauki yazo yayi tambayar da da za iya zamantowa wato ƙiƙiƙaƙa. da kuma kangi ga musulmi domin a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law qultu la'am na'am lawajabat da na ce muku haka ne da ta wajaba da lawajaba da ya wajaba haji kowace shekara walau wajaba lamastata'tu da ya wajaba kuma akan kudin ba za ku iya ba saboda haka ba a son tambaya ana son mutum ya tsaya inda al'amarin to sannan ya kawo <clears throat> da kuma saba ma annabawa abin da ya yake halakar da abu ya halakar da wanda sun gabata ke <clears throat> saba umarnin annabawa ya ce idan na hane ku kubar abu wannan yana daga cikin abin da malamai suka ɗauka daga wannan hadisin ka'idar cewar hani ya fi ƙarfi bisa umarni don haka idan ka samu a hadisi yana hani wani yana umarni to ka kaddamar da duk a lokaci ɗaya ba za ka dole kai aiki da ɗaya to na hannun za ka yi aiki da shi wannan ka'idar imam malik ya bi wajen tahiyatul masjid a lokacin da aka hana sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce naha ya hana anis salati ba'da al-asr hatta taghrub ash-shams kan mutun yayi sallah bayan sallar asr har rana hasirana ta fadi wa anis salati ba'da al-fajr hatta taqlu ash-shams da yin sallah bayan sallar asbah har rana ta fito don ga wannan hadisi ne na hani ko kuma hadisin umarni ya zo ya ce idan idza dakhala ahadukumul masjid bala yajlis hatta yarka rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai yayi sallah raka'a biyu wannan umar sai suka ce wannan umarni ne to saboda aka canga hani nan ga umarni wanne zai yi sai imam malik ya ce hani ya fi karfi ya hanu kada ya yi sallar ya zauna ya fi sauƙi bai yi umarnin ba bisa a ce ya aikata hannun <laughs> shi ne maslakin imam malik eh, amma kun san a cikin mu na umdatul ahkam da kuma cikin iziya don mun nuna kan cewa wannan babu cin karo ta kowace fuska eh, an nuna wancan hannun da aka yi na sallar da ba gaira sallar nafilar da ba gaira ba dalili amma wacce take da sababi ita ba a hana ta ba da kuma da hujjoji na to amma wannan hadisin asali ne akan wannan wanda malamai suke cewa wato hani ya fi karfi tun da kun ga hani cewa aka yi ku bashi amma umarni aka ce ku yi gwargwadon iko hani ba a ce ka bar shi ba gwargwadon ikonka kar ka yi gwargwadon iko a'a in aka ce kada kai zina kar kai zina gaba daya ba kar kai zina gwargwadon iko ba wato wata ran ka taba wata ran kuma ka bari to ai wannan shine gwargwadon ikon ka a'a to aka yi ka bari gaba daya saboda an san zaka iya amma umarni sai aka ce gwargwadon iko saboda shi umarni wato a ya takarrar yana maimaituwa yana maimaituwa saboda haka dole sai ya zamanto ya yi taƙayyudi da iko tunda wata ran lokacin da zai zo ya maimaitu zai zo lokacin da baka da iko a lokacin nan kaga sai in baka yi ba baka yi laifi ba muttafaqun alaihi Buhari da muslim suka rawaito tsani hadisi na biyu an abi najih daga abu najih al-irbab ibn sariya al-irbab ibn anhu Allah ya dade shi قال يجي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wa'azi wa'azi wato mai balaga mai isa matuƙa wajen ma'ana wato mai kalmomi kaɗan amma mai tarin ma'ana da yawa wajilat min halqulub zukata sun tsorata daga wannan wa'azin alwajal shine ka ji zuciyar mutum ta ka motsi saboda tsoro wa zarafat min hal idanu sun kwararar da hawaye daga wannan wa'azi fa sai muka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka annaha mau'izatu muwaddi'in fa fa'ausina. kamar dai wannan wa'azi wa'azin mai ban kwana ne to yi mana wasiya qal sai yace usikum bi taqwallah ina yi muku wasiya da wannan ko shi ce wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasici da tsoron Allah ba a ganin tayi yawa kullun kana ganin limamai duk juma'a farkon abin da liman zai faɗa bayan yayi alhamdulillah da da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shine usikum wa nafsi bi taqwa wa man ya'tasim biha faqad istamsaka bil urwatil wuthqa eh ga wanda liman malam mansur yake Allah ya ji kansa <laughs> eh shine farkon abin da za a ba a gajiya da ita saboda babu wasiya kamar ta yace a cikin wannan makamin yace to ne muku wasici da tsoron Allah wasam'a wa ta'a da jin umarnin shugabanni da da'a gare su wato kar mutun ya ware tawaye kar ku zama yan tawaye ku zama to kuna tare da jama'ar musulmi kar ku ware kanku shine as-sam'a wa ta'a wato ku karbu umarni shine as-sam'a din jin umarni wato shine karbar umarni wa ta'a kuma in kun karba ku aiwatar ku bi wa in ta'ammara alaikum abdul habashi koda wanda yayi shugabanci akan ku bawa ne dan habasha saboda al'adar su a lokacin su ne ake ganin koma baya saboda yawanci babu wani habashi da zai zo face bawa a cikin su duk wani baki da zai zo daga habasha yawanci ya zo ne a matsayin bawa saboda haka su ne ake ganin a wancan al'ummar makaskanta ita to ko da waɗanda suke makaskanta ne a cikinku ya zamanto shi ne shugaba a kan kada ku ne kada ku fita daga cikin ɗa'a wa innahu man ya'ish domin sha'anin duk wanda ya rayu daga cikinku fasayara tilafan kafira zai ga saɓani mai yawa wani ya daga cikin wato alamomin annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya afu kamar yadda ya faɗa ba alaikum bi sunnati to ku riki sunnata wato yayin da kuka ga sabani mai yawa ku riki sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin da sunnar halifofi shiryayyu waɗanda aka shiryar abdu alaiha bin nawajib ku yi riko da su wato ku yi riko da sunnar tawa da tasu bin na waje, da haƙoranku na fiƙa haƙoranku wato na turmi na can wanda yake kasan shi ne in ka rike abu in ka rike shi shi ke nan. wa iya kuma da satin umur ku kiyayi fararrun al'amura al'amura da ƙirƙirarru wanda aka ƙirƙiro su wanda ba sa cikin addini aka shigo da su aka ce su ma addini ne fa inna kullu bid'atin balala, domin kowace bid'a bata ce bida'a anan ma'ana sabon al'amari wanda ba shi da asali a cikin addini Da wannan hadisi hadisi ne babba ya rawahu abu dawud abu dawud ya ruwaito shi wa tirmidhi da imamu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih yace hadisi ne hasan sahih wato yana da sifofin hadithul hasan da kuma sifofin alhadithu sahih an rawaito shi da asani daban-daban waɗansu hasan waɗansu sahih na farko dai wannan ya nuna yanda wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake baligh ne kalmomi kaɗan amma mai isa matuƙa wajen ma'ani sabanin hudubobin mu sai su hudba sai ga an zauna a share lokaci mai tsawo ana yi Allah ya ji kan gardaji da ya zo yi mutane ba awa nawa yi sallar ba to hudubar hudubobin annabi sallallahu alaihi wasallam gajajjeru ne amma masu tarin ma'ana kuma wannan ya nuna yadda ɗabi'ar hudubar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take mai tsoratarwa ce mai sa tsoro mai sa zuciya rorawa mai sa kuka ce amma mu yanzu wanda zai hudu ba wanda zai caji ya caji allahu akbar kai kabbara yawa irin abin da ake so ke ai caji eh anan nago a ja wancan a taba wancan a binciki wancan a buga can yawa in aka bincika ai allahu akbar Mm, caji mm, a caji to kaga ita ku ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka take ba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to sannan eh, ya nuna mana muhimmancin wasici da takwa da tsoron Allah eh, da shi yake budewa in za a yi hudu ba in za a yi wasiya a bude wasiya da tsoron Allah kuma ya nuna mana muhimmancin jama'a da rashin mutum ya ware kansa ya fita daga da'a domin duk wanda ya ware kansa zai ware kansa a cikin wuta ne kamar yadda ya zo a hadisi kuma ya nuna kan cewar komai saɓaninka da shugaba ka kasance kana ƙarƙashin shugaba ya fi maka bisa ka ware kanka ta waye. to sannan kuma wannan hadisin ya nuna abin da zai faru a cikin al'ummar musulmi na saɓani daban-daban kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarinsa na wani ya nuna cewar wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi na abubuwa na gaibu tunda Allah ya ce ba wanda ya san abin da zai yi gobe kuma ta dari nafsun ma za ta fi gobe da rai bai san abin da za ta yi gobe ba to Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya so na abin da zai faru ga wannan al'umma a gobe yace duk wanda ya rayu daga cikin ku ga sabani mai yawa kuma ya daga cikin cewar wannan ayar annabci ce abin ya zo ya faru kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara. inda sahabbai suka zo suka yi sabani tsakanin su har sabanin ya kai ga suka yaki suka rinka karkashe juna wannan jama'a tana Allahu akbar la ilaha illallah waccan jama'a ma tana Allahu akbar la ilaha illallah masruk ibn al-ajda da yazo ya ga jama'ar sayyidina ali suna kabbara suna la ilaha illallah at the same a lokacin jama'ar muawiya su ma suna kabbara suna la ilaha illallah sai ce wallahi wannan fitina ce sai ya shiga to Allah ya riga ya rubuta sai ya tare da cewar sayyidina ali ya fi daidai akan daidai yake da in bai yi in da eh, yaƙi ne na tilas na baya so kisa sai da yi wajen wata ɗaya da kwana goma ya ƙi yadda a zo a kara a yaƙi ga baki ɗaya rundunoni manya na musulmi saboda a ga yadda za a yi kar wannan abin ya faru to menene magani ga gare ga musulmi yayin da saɓani ya faru mai tsanani mai yawa ya ce riko da sunna Ya riko da sunnar annab sallallahu alaihi wasallam da sunnar khulafa'ur rashidin al-khulafa'ur rashidin ijma'in al'umma ya nuna su ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewar su ne suke da khilafancin annabci yace khilaf yace khilafatun nubuwa 30 sana thumma yakunu mulkun wa rahma thumma mulkun wa jabarut khilafancin annabci shekara 30 ne sannan bayan shi a samu mulki da jin kai sannan bayan shi mulki da zalunci hadisin safina to kaga ya nuna cewar khilafancin da yake nufi na khulafa'ur rashidin shine shekara 30 bayan sa to mu kirga sayyidina abubakar shekara biyu sayyidina umar shekara goma sha biyu shirar sayyidina uthman shi ma shekara goma sha biyu a sayyidina umar shekara goma ne da wata sayyidina uthman sha biyu kaga ashirin da hudu kenan e a haka ne sayyidina umar shi ma sha biyu ga sha biyu ashirin da hudu ga shekara biyu ta sayyidina abubakar ashirin da shida sai ali shekara hudu ba wata ba yan watanni sayyidina hasan ya wata shida da wata shida din nan ya cika talatin shi sa ake kirga ake cewa hasan yana shine na biyar ai shine na biyar cikin kulafa urashin hasan ibn ali sai dai wanci ba sa kirga shi saboda bai zama to kalma ta hada a kansa ba duk da yake sayyidina ali din ma ai mu muawiya da su masa baya da mutanen sham amma kuma ijma'i ne ana kirga shi a cikin kulafa urashin saboda haka dai kaga khulafa'ur rashidin ne abubakar da umar da uthman da ali to ana karawa da hasan waɗansu suna karawa da umar ibn abdulaziz saboda cewar shi ma akan tafarkin daidai yake suna kirga shi a cikin khulafa'ur rashidin to amma dai nan sifar su shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da cewa masu maiwa waɗanda suke zuwa bayan akan wato wanda suke zuwa daga baya akan hanyar annabci ar-rashidin shiryayyu al-mahdiyyin waɗanda aka shiryar to wannan shine riko da sunnasu akan wannan ne ya nuke nuna kan cewar al'adar da ta tabbata a cikin al'ummar musulmi a zamanin waɗannan kulafa'ur rashidin ita ma za a yi aiki da ita kamar yadda ake aiki da Sunan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wato bayan aiki bayan a matsayi na uku bayan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to da zama to kamar ijma'in al'umma sannan a yayin sabani abinda zai tsira da mutum bayan ya bi sunna kuma ya kiyayi bid'a ya kiyayi bid'a fararrun al'amuran. fararun al'amura wanda ake ce bid'a shine abin da yake aka shigar da shi cikin addini bayan ba shi da wani asali ba shi da wani tushe a cikin addini ba shi da wani tushe a cikin addini shi ake ce bid'a ba wai abin da aka fara shi sabo wanda da babu shi ba in sabo ne amma yana da tushe a cikin addini babu laifi kamar zanna bukar malam muktar zanna bukar za a sa haka sai a sa saboda wannan ba a ce wannan wannan al'ada ce ba addini ba ce amma kamar amfani da loudspeaker a cikin masallaci amfani da loudspeaker a cikin masallaci ya dace da addini ko bai dace da addini ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu a lantarki balantana a loudspeaker amma ya dace da addini saboda isar da murya ga waɗanda suke nesa don su ji yana cikin addini yana cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake ciwo ya zo yana lokacin da yake rashin lafiya ya zo yana a lokacin da ya faɗi kai daga kan doki eh, ya ji ciwo aka kawo ya zamanto yana yin sallah a zaune sai na abubakar yana yin sallah shi yake jiyar da sahabbai kalmar shi ne yake yin zakara tunda an samu zakara ya nuna kan cewa lafi ma kaga ta samu asali asalinta zakara to kaga wannan ba bid'a bace abin da yake bid'a abin da yake ba shi da asali a cikin addini ba a yi shi ba ko babu dalilin yin sa a cikin addini kamar alal misali a ce akwai wata sallah da ake yi a daren 27 na Rajab daren Isra'i wal Mi'raj tunda Isra'i da Mi'raji dinnan ba zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akai ba to sun yi sallah a wannan daren da shekara ta zagayo da wata shekara ta sake zagayowa sun yi sallah ya koya mana cewa ga sallar da za ku yi a daren isra'i wal mi'raj to idan aka yi me tushensa mai asalinsa a cikin addini ba shi da asali keɓance wannan ranar ba shi da asali yin sallah yana da asali amma yin sallah adadi kaza a wannan ranar ba shi da asali ko kuma a ce daren nisfu sha'ban a yi sallah raka'a ɗari da kulhu wallahu raka'a goma a kowace raka'a ya zama to mutum yayi ɗari sau goma kaga nawa kenan dubu yayi kulhu wallahu dubu cewa wata sallah ce da ake yi a daren nisfu sha'ban to kaga wannan ita ma wannan tarihin na bid'a ya dace mana domin ba shi da asali a cikin addini ba wanda ya nuna kan cewa wannan rana ana wannan sallah kuma ita sha'anin ibada sai abin da ya zo daga manzo daga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to wannan ya nuna cewar wato abinda zai tsirar da mutum yayin da sabani ya kunno kai a cikin al'umma shine ruko da sunna da gudun bid'a ruko da sunna da gudun bid'a mutum ya guji abubuwa waɗanda suke na bid'a wanda ba su da asali a cikin addini a wannan shine mafita sai hadisi na uku wanda yake shine na ƙarshe a yau insha Allah wannan annawaji an ce al'aniyab su ne haƙoran fiƙa waƙila al'aburas kuma aka ce turmi eh, ina fi ganin turmin saboda abinda ka rike shi da turminka fiƙa za a iya bincike ta har haƙorin ma ya tafi in aka zo in ka sami ƙarfi na sosai amma in ka sa ba a turmi wanda zai kwace shi ya fitar da shi sai ya yi da gaske hmm. <laughs> na'am alhadithu thalith hadisi na uku an abi hurairata radiyallahu anhu daga abu huraira Allah yadda da shi ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkan yan al'ummata za su shiga aljanna sai wanda ya qila wa man ya aba ya rasulullah aka ce waye zai ki ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wanda bi ya bi zai shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ya saba mun yaki kenan jibi hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana yar kankanwa amma mai tarin ma'ana rawahu al-bukhari bukhari ya ruwaito yace wanda duk kowa zai shiga aljanna sai dai wanda yake saboda ita ce hanyar in ka bi ta suka ce ya suka ce to waye zai yi ce wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda ya wanda ya saba mun yaki hmm. to wanda ya nuna kan cewar mutum ya yi isa matuƙa wajen bin annab sallallahu alaihi wasallam kuma ya ji tsoron cewar koyaya ya kauce koyaya ya saba masa zai iya kaucewa har zai iya kaucewa hanyar shiga aljanna zai iya kaucewa hanyar shiga aljanna Allah ya kiyashe mu saboda haka Isma shine mutum ya rinka bin annab sallallahu alaihi wasallam sau da kafa ya rinka bin sunna sau da kafa ya kiyayi kauce ma hanyar sunna saboda kar ya kauce ma hanyar shiga aljanna wato kasan shi na ga wanda dai suka yi wanda suka yi lissafi sun san yadda geometry yake yanzu idan kana da layi kake ka zo ka ɗauki digiri ɗaya 1 digiri ka ja shi in yana tafiya za a ga kamar babu bambanci tsakanin na farkon da na 1 digiri ne saboda kusancin juna amma in tafiya ta tafiya sai ga tsakaninsu mulamulai ne to aka karkata take ƙanƙanuwar karkata za ka in tafiya ce tafiya sai ka sanci kanka a can wani waje to kamar hannun wannan ne ga hanyar aljanna in ka dan kauce mata ɗan kaɗan yayin da tafiya ce tafiya sai ka samu kanka a cikin nesa daga aljanna Allah ya shi to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk irbab ibn sariya zan yi ta'arifinsa da shi da sauran sahabbai da ba a yi ta'arifinsu ba ku bi ni bashinsu insha Allah dama ina jin waɗanne ne akwai akwai hanzala ta binin rabi eh hanzala mai na faka hanzala eh da jabir ibn samura da wahab ibn abdullahi suwa'i abu juhaifa insha Allah darasi na gaba kafin mu fara karatun mu sai mun yi tarjuma su insha Allah eh ran juma'a insha Allah insha Allah ran juma'a saboda rana ita yau ba za mu yi darasi bana nan ranar talaka so ran juma'a sai a yi tun kafin kaga sai ya zama to kan cewa muqaddima ce a ah, wato ba ramuwa ba ya zamanto <laughs> abinda aka kaddamar <laughs> advance ko shine advance eh an bada advance subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk